أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين ذبر أعينهم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما بأرضهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح أجدادك فأقصد ما فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينظركم نصحين إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوهي إلى نور لن يؤمن من قومك إلا من فلا تبتعد بما كانوا يفعلون wannan ni ba sai na sauke shi ba ko ba za a ganna ba to da wanda shi tunda ba za a ganna ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأعداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البرد الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ashirin ko sha tara ga watan jumada ula shine wata na biyar cikin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai yayin daidai da ashirin da shida ga watan ɗaya shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan gari na babbar tunga a cikin wannan wato local government ta tafa local government a cikin wannan jiha ta Niger ashe akwai tafa gari akwai tafa local government a munasabar wannan karatu ɗalibai ne suka sauke alkur'ani wanda kamar yadda nake samun labari adadinsu ya kai mutum arba'in da wani abu wayannan ɗalibai karatu da suka yi Allah ya sa makaratunsa albarka Allah maɗaukakin sarki ya sa ya amfane su ya amfani iyayensu duniya da lahira wannan kuma akan muhimmancin karatun yara da ilmantar da su sai gobe da safe idan mun haɗu aji ƙarashin bayani na biyu ɗan uwa malam muhammad awal da ya sauka daga rijau Allah ya saka masa da alheri Allah ya sa abin da ya faɗa dangane da janyo hankalin matasa Allah ya sa shi a mizani na uku wannan wa'azi yana gudana ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka wanda a nan wajen akwai shugabanninta shugaban majalisar malamai da kuma shugabanta na gudanarwa da gingima gingiman maluma da suka zo har daga wasu wurare abinda za mu tattauna a wannan dare kamar yadda na gama du'i a rubuce wato alƙur'aniyuna da matsayinsu a wajen musulmi da Ali sunna a kuma da da yanzu to wannan kalma ta alƙur'aniyuna ya kamata na farko in fara yin tai wani abu a kanta na farko kalman alƙur'aniyuna wannan nisba ce ga ɗalibin da ya san larabci ya san luga kamar yadda idan mutum ya fito daga makka idan za a jingina shi zuwa ga makka sai a ce masa makki kamar yadda wanda ya fito daga madina idan za a jingina shi zuwa ga madina sai a ce masa almadani wanda ya fito daga misra idan za a jingina shi zuwa ga misra sai a ce masa almisri balarabe in ana so a jingina shi zuwa ga larabci sai a ce masa al'arabi haka ɗan sunna in ana so a jingina shi zuwa ga sunna a ce masa sunni dan shi'a in ana so a jingina shi zuwa ga shi'a a ce masa shi'i sufi in ana so a jingina shi zuwa ga sufanci a ce masa sufi to haka yayin da suka ce ba su yadda da komai ba sai ƙur'ani sun watsar da hadisai sai wasu suke ce masu Alƙur'aniyu, to wannan sunan bai dace da su ba saboda dalilai kamar haka kuma akwai sunan da malamai ke kiransu da shi idan a larabci za ka faɗa sunan da ya dace da su shine munkirus sunna masu inkarin karantawar annabi muhammad idan kuma a nan ƙasan ne to sunan yanka da suka shahara shi shine yan ƙalaƙata ko yan tafi ne wannan shine sunan yanka da suka shahara da shi ana ce musu yan ƙato ne saboda duk maganar da ka faɗa ba ƙur'ani ba ne za su ce maka wani ƙato ne ce ko da kuwa annabi ne faɗi maganar za su ce ƙato ne ce ana ce musu yan tatsine ne saboda wanda ya fara da'awar a nan ƙasar na cewa hadisan annabi ƙarya ne ga baki ɗaya maruwa mai tatsine shi ya fara ta wannan shi shine sunansu na yanka to maganan musu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba magana ba ce farariya yau aka fara ta an yi ta a da akwai kuma masu yin ta yanzu kuma za a ci gaba da yin ta ilayar mulki wannan ba kuma yake tabbatar mana ba sai gaskiyar da kuma annabin ya faɗa ita ce take tabbata a da an samu kawarici sun yi inkarin wani abu na sunnar annabi kamar hadisan ceto hadisan azabar kabari da makamantan irin wayannan an samu shi'a da kashe-kashenta sun yi inkarin hadisan annabi an samu almustashirikuna sun yi sannan aka zo aka samu al'aqlaniyin wayanda su duk abin da Allah zai faɗa ko annabi to sai sun auna shi da hankali idan hankalin ya yi daidai da abin da Allah ya faɗa su karɓa in sun ci karo to ko da ƙur'ani ne ya faɗa to yanzu fa bai yiwuwa ba, Allah ya faɗa abin da ya ci karo da hankali dole nassin sai an nemo masa ma'ana in ba haka ba a yi watsi da abu wannan shi ne. to saboda haka muke so mu tattauna mai gabatarwa da zai faɗi wata magana na ce kada ya fara, ya ce wai zai ba da sanarwa cewa wai cikin 'yan masu wannan aƙidar ta ƙala ƙatu masu aƙida ta tatsi ne wai idan akwai wani wanda zai zo za a ba shi dama ya zo to ni ba haka tsari na yake ba idan na zo zan yi karatu irin wannan karatu zai yi in kana da tambaya ba za mu hana ka tambaya ba ka zo amma ka ce ka zo muƙabala to baka isa ba karatu nake yanzu in ka isa muƙabala za a yi to ita lokaci ake sa mata yanzu ba lokacin ta bane ka je ka bincika ga wanda suka sanna in kai baka sanna ba in kai baka sanni baka tambayi manyanka duk wani wanda ka sani mai aqidar qala qato ce qur'ani zalla duk wanda ya kwana kasar nan ya tashi ba wanda bai sanna ba in kai ka san ba ka je ka bincika saboda haka maganar debate tattaunawa ina yin ta a mataki ne na duniya ba a mataki na local level ba saboda haka in ka zo muka zauna aka yi awa takwas da kai awa goma sha biyu akan kariya ga ka to lokacin zaka iya sanin ko mu waye mu ma za mu san ko kai waye amma yanzu karatu na zoyi wanda yake da tambaya za mu iya bashi dama ya zo ya tambaye shi amma ka sani in ka zo kai tambaya ba za ka sauka ba kai ma sai mun ma tambaya ka san wannan duk wanda ya zo ya tambaya in kuma ka ce a'a tattaunawa za a yi na farko kana da malami to malamin ka ya kamata ka turo ta yadda in maka kai shi ƙasa duk kun taɓa ƙasa amma kai ƙaramin alhaki wanda wataƙila yanzu da za a kawo min littafi can ba wasali in na ce ka karanta shafi ɗaya littafin na haɗa ka da aiki kuma ka ce kawo a ijayayya to ta yaya za a ijayayya ta yaya ta yaya saboda haka wannan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi da allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mu wannan duniyar kuma allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa ya aiko shi ne zuwa ga duniya ga baki ɗaya aikin da ya masa zuwa ga duniya ga baki ɗaya ba duniyar mutane kaɗai ba har da duniyar aljanu aya ta farko ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan min wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basira wa nadhira Allah yake cewa mu aiko ka ba illa kafatan linnasi sai dan mutanen duk duniya ga baki ɗaya. to ba mutanen duniya kaɗai ba har da aljanun duniya Allah ya aiko annabi zuwa gare su qul uhiya ilayya annahu sama'a nafar qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba وإن صرفنا إليك نفرا من وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما من فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما من فلما قضي ولعوا إلى قومهم منذرين وإن الآيوين لسكي تبتر من السيوة Allah ya aiko annabi zuwa ga mutanen duniya da kuma aljanun duniya kuma ya kira su zuwa ga addinin Allah Allah ya faɗa a cikin suratul Tauba da suratul Muhammad sannan da suratul Safi ya faɗi cewa هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى وكفى بالله شهيدا ففي سورة السفي هو الذي أرسل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر ولو كره المشركون الله يكي هو الذي shi Allah shine wannan da arsala rasulahu ya aiko annabinsa malamai sun ce ba za a taɓa samun ar-rasulu ba sai ya haɗa abu guda hudu na farko sai an samu al wanda ya aiko shi wa yake aiko manzanni Allah ya ayyuhan nabi inna arsalnaka ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira anan wajen fa'alaran ma ya zo da wata magana ni na karanta na ya ayyuhan nabi shi kuma ya karanta ya ya ayyuhan nabi kuma duka ƙur'ani shi yasa wani da ya je gidan rediyo yana program aka bugo mai waya aka ce to kai da wata ruwaya kake karatu ya ga ya ce warshu za a ce to ya kawo aya a ina warshu ce a cikin qur'ani in ya ce hamsu za a ce ya kawo a ina hamsu take duk wacce ya faɗa bai da mafita sai ce shi kira annabi Muhammad yake dan girman Allah duk wanda yake da Qur'ani a nan garin ya ɗauko su guda biyun nan kaɗai, wanda aka wani ya karanta ya ayyuhan nabi'u akwai qur'anin da aka rubuta ya ayyuhan nabiyyu a cikin su wanne ne na Allah wanne ne na dai kuma wata aya ta ce ma wannan daidai ne kuma wata aya ce ta ce ma duka daidai ne ya ayyuhan nabiyyu ni na karanta alaran ma ya karanta ya ayyuhan nabiyyu Allah ya ce inna arsalnaka zan zo kan matsalar kuma akwai tambayoyin da zai na rantse da Allah ku zama shaida duk mai wannan aqidar ta ƙala ƙato da ta tsine na rantse da Allah duk wanda ya iya ban amsa in akwai wanda yake da amsa kawai komawa zan yi gefe ya zo mu ba shi alan mumbarin nan in nayi tambayoyin wallahi duk wanda ya da amsa ne kuma zan shiga aqidar kuma zan yi tambayoyin zan yi su wataƙila guda goma kawai zan dawo sai ta zama tilka asharatun kamila inna arsalnaka Allah ya ce mu ne muka aiko ka wannan shine abu na farko al-mursil wanda ke yi aike shine Allah subhanahu wata'ala sannan na biyu al-mursal wanda aka aiko shine ar-rasul shi kuma ar-rasul dinnan shine al-muballighu kalam mursilihi shine wanda ke isar da maganar wanda ya aiko shi Allah ya faɗa a cikin suratul ma'ida waje biyu yace masa ya ayyuhar rasulu balligh rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik فإن لم تفعل فما بلغت رسالتي يا أيها النبي لا يحزنك يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين كانوا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها الرسول لا يؤذنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم إيه. ولم تؤمن قلوبهم وإن سوري آية الله يكرا شيء مس يا أيها الرسول ذاك الرسول شين المبلغ كلام مرسله وانك إسد مجنون da maganar أيكوشي شين الرسول dukkan annabin da Allah zai aiko a doron ƙasa bayan kasancewarsa an rasulu to sai an samu kuma wajen wa Allah ya aika shi kowane annabi Allah zai ce wa ila madiyana akahu mai wa ila madiyana akahu shaiban النبي عيسى ورسولا إلى مي ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربك وإلى آد أخاهم وإلى آد أخاهم هودا كون النبي سيكا سامو أقوي جماعة دا الله يا أيكا شيتي دي وجنتا أما مو النبي دا الله يا أيكو منا yanzu mun karanta aya Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadira Allah bai aiko annabi ba sai dan duk duniya aiko shi sannan duk annabin da Allah ya aika a doron ƙasa sai ka samu Allah ya ba shi risalar da zai tafi da ita annabinmu da Allah ya tashi aiko shi sai ya ba shi risala ya ba shi ƙur'ani sannan kuma ya ɗora masa nauyin ya yi bayani akan ƙur'ani to inda matsalar take duk musulmin da ya ce bai yadda da qur'ani ba wannan musulmin kafiri ne arne ne ya yarda ya bar addinin musulunci inda rigimar take ya za a fassara alqur'ani ni ne zan fassara ko kai ko annabi Allah ya ɗora wa nauyin ya bayanin ƙur'ani, sai suka ce sun yadda da tsurar ƙur'anin amma bayanin da annabi yi akan ƙur'anin ba su yadda da shi ba ai ne ƙala ƙato ta tsine ɗin. Shi ne ƙala ƙatanci shine ta tsinanci ɗin kuma na rantse da Allah Allah ya aiko annabi don ya bayanin ƙur'ani da maganganun shi da ayyukan shi sannan ya bayanin ƙur'ani ta hanyar ishara kamar yadda za mu tabbatar Allah ya faɗa ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisan qaumihi wa ma arsalna min rasulin illa فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء الله يكيت وما أرسلنا من رسول بما تبع يكون النبي أدورا قصابا إلا بلسان قومه ما لم يسنك كلمة اللسان على رأسه هي أأم ita ce ta fi gamewa akan kalmar luga Allah da ya tashi bai ce wa ma arsalna min rasulin ba illa bi ta qaumihi sai ya ce illa bi lisani qaumihi me yasa Allah ke turo annabin da harshen mutanen shi Allah ya ce li yubayyana lahu dan annabin yayi ma al'ummar bayanin abin da littafin ya kunsa shi yasa Allah ke aiko shi to mu a wajen mu wahayi iri biyu ne akwai alwahayil matlu wahayin da ake tilawarsa ake karanta shi a sallah a haddace shi shine alqur'ani sannan akwai alwahayil maqru wahayin da karanta shi ake a fahimci wahayin da Allah ya turo annabar shi na qur'ani ita ce sunnar annabi to sai suka ce sun yadda da alwahayil matlu amma ba su yadda da alwahayil maqru ba ka je cikin suratul insani Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina min inna alaina jam'ahu wa qur'ana Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi ka daina gaggawan motsa harshenka lokacin da jibril yake sauka cewa sai ka kama alqur'ani Allah yake cewa inna alaina jam'ahu wa qur'ana aikin mu ne za mu tara maka shi sannan za mu karantar da kai alqur'ani yace fa idza qara'ana wa idza qara'ana fattabi' qur'ana kuma eh. inna alaina bayana Allah yace fa idza qara'ana idan muka karanta maka qur'ani fattabi' qur'ana ka bi karatun da aka yi maka na qur'anin thumma inna alaina sannan Allah yace a wajen mu ne duk ɗalibin da ya san karatun nahawu ya san sun ma'arfu aftin ne ma'ar tartibi wa tarafi harafi ne na akafi tare da jeranta abu sannan sai an samu lokaci tukunna bayan wannan sannan sai wannan bayan Allah ya ce fa'iza ƙara'ana fattabi ƙur'ana sannan ya ce summa inna alaina bayana sannan mu za mu zo mu maka bayanin abin da ƙur'anin ya ƙunsa wanda aka karanta maka kenan akwai bayanin qur'ani sannan akwai kuma tilawar qur'ani to sai suka ce sun yadda da tilawar qur'anin amma bayanin da annabi yayi akan qur'anin ba su yadda da shi ba shi yasa yau duk duniya ba wanda ya kai su sabani akan sallah akwai wanda suka ce sallar nan raka ɗaya ce za ka yi ruku'u eh, ba za a ɗagu ba don duk ƙur'ani ba inda Allah ya ce an yi ruku wa ko akwai in kuma ka isa zo duba mana ayar Allah kawai cewa warka'u bai shi u ba akwai waɗanda suka ce idan aka yi nan ba a dagowa daga nan sai ruku'u saboda Allah ya ce warka'u shi ma bai ce u ba daga nan idan aka yi sujjada shikenan ka tashi ka kama harka gaban ka ba maganan karanta wani abu akwai wanda suka ce ya zaka zo a sallah kana karanta qur'ani wai ai wannan rena Allah ne wai ka zo kana karanta qur'ani kana innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wai za Allah kake ba umarni saboda haka addu'a suke a sallah ta tashi akwai wanda suke yin raka'a biyu akwai wanda in ya fara sallah su ya gaji dan Allah a qur'ani cewa kawai ya ayi sallah amma wanda zai yi bayanin yadda za a yi sallar shine annabi Muhammad sai sai suka ce sun yadda da za su yi sallar amma bayanin da annabin yi akan sallar ba su yadda ba to sai suke da mugun saɓani akan ta wani ma in ka takura shi ina aka samu sallar magariba da isha'i da asuba da azhar da la'asar raka'a biyu asuba raka'a hudu hudu zahar da la'asar raka'a a uku magariba raka hudu sha ina ka samu idan wani ta ɓaci ya buga ya buga ya rasa inda zai samu adadin rako'in nan sai ya shako maganan mala'iku سيأتي أهل يأتي الملائكة الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا نلي أجنحة مثنى وثلاث ورباع <laughs> تو كنت حجة أنت يقعوا حجة تتسلر أسبار كاجو الله ينام غير الملائكة الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة wanda ya sanya mala'iku uli aznihatin a cikin mala'iku akwai wanda yake da fuka-fukai masana masana sai ce ita ce sallah asuba raka'a biyu wa thulatha sai ce ita ce sallah raka'a magariba raka'a uku wuruba sai ce sallar isha'i da la'azar da azhar to kuma sai da manta matsalar gaba sai Allah ya ce yazidu fi khalqihi ma yasha'u to ba mu ba sallar ita ma yanzu duk wanda ya gada dama zai tsara ne ko ko nan za a tsaya wallahu a'lam saboda rudani sun ce ba su yadda da hadisin annabi ba, kuma Allah ya ce ai sallah annabi ya yi bayanin yadda za a yi sallah ba su yadda da bayanin annabi ba dan haka dole za ka samu ba sallah iri ɗaya suke yi ba ba sallah iri ɗaya suke ba abin da ya sa ne waccan maganar ɗazu ga duk wanda suke bibiyar karatunmu sun san a mataki na duniya a wajen tattaunawa sun sani saboda ka wani ba zai zo baya ibadiyar na amanu da shi baka san komai a karatu ba baka san ka'idar karatu ba ka ce ka zo jayayya kaiwa ai sai dai ka turo malamin ka ma ba sai ba wannan matsalar sallah kenan akan ta rikici akan sallah kuma na ba ku asalin wanda duk suka san su ku tambaye su tsakanin ku da Allah sallah iri ɗaya suke ko kowa tashi daban-daban yake kowa yanda ya samu haka yake saboda ba ba ba dalili daga Qur'ani da yace dole ga yadda za a yi Allah ya ce ayi annabi ya zo bayanin ga yadda za a yi to bayanin annabin ne suka ce ba su yarda da shi ba wannan shine kala katanci suna kafa hujja da ayoyi da dama wajen kore cewa hadisan annabi ba gaskiya ba ne ƙarya ne wanda ba lokacin da zamu ba su amsa a kansu amma a hankali a hankali daga cikin ayon akwai fa bi ayyi hadisin ba ba'dahu fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun fa bi ayyi hadisin ba'dahu fa bi ayyi hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun wai Allah ya ce fa bi ayyi hadisin da wani hadisi za ku yi imani bayan Qur'ani ba tana daga cikin ayoyin da suke kafa hujja ba fa bi hadisin, hadithin da wani hadisi za ku yi imani da Allahi wa ayatihi bayan Allah da ayoyinsa da wani hadisi za ku yi imani ayya miskini baka yi karatu ba ka je kai karatu sai ya manta cewa kalman hadisi a larabci kalma ce da take mustarika ba ta ɗaukar ma'ana ɗaya don ƙur'anin ma Allah ya kira shi ya ce masa hadisi a hausa yanzu duk ba'aushen duniya yana da wasu kalmomi da yake ba su ma'ana a hausa sannan idan ka tashi ka tafi kuma a cikin hausa wani ɓangare za ka samu ma'anar da ka sani a nan a hausa ba ita ke nufi ba a can barin ba ku misali yanzu idan ka ce ƙwariya duk bahaushe ya san a tsantsa gwarin zunzurutun yaren hausa wani mataki ne ko koko da ake tafiwa ana amfani da shi idan ka tafi yan goro ko inda ake sai da azara idan ka ce ƙwarya me ake nufi eh wani adadi na goro idan ya kai kaza shine wa ƙwarya da yadda ka san kalmar a hausa amma a wancan bangaren masu wannan yaren in sun ce ƙwarya ba wannan ƙwaryar da ka sani a gida ba ba ita suke nufi ba kalma a cikin qur'ani ita kanta tana zuwa ba za ta baka ma'ana kwaya ɗaya ba kuma ginin kalmar iri ɗaya ne bari mu ɗauki kwaya ɗaya mu bada misali akan ta mu dawo kan wannan a cikin alqur'ani Allah da ya tashi ya amfani kalmar ruhu ta kusan kai guri ishirin da wani abu amma ya ba ta ma'ana ta kusan kai ma'ana guda bakwai Allah ya amfani da kalmar ruhu yana nufin mala'ika jibrilu نزل به الروح الأمين الامين نزل به الروح الأمين إيه؟ على قلبك لتكون من المنذرين الله يكي نزل به الروح الأمين وانك يسكر القرآن شين الروح الأمين واي روح الأمين اوانا عير آية. شين ملائكة جبريل اوان ودن الله يكي شوى أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أما يشركون ينزل مين ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن انذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وأن وجه الله يأتي أتى أمر الله فلا تستعجلوا سيتي سبحانه وتعالى أما يشركون سيتي ينزل الملائكة بالروح ملائكون سوقوا هذا روحي ما روحي أولا آية إتتي وحي عند الله كتو أن بواد شيزوا ملائكون Allah ya amfani da kalmar ruhi yana nufin rai na gangar jiki wa yas'alunaka an ruhi wa yas'alunaka an ruhi qul me qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila Allah yace wa yas'alunaka an ruhi suna tambaye ka dangane da ruhi me ruhi shine rai ta da ke jikin dan adam Allah yace qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila sannan karfin imani ana ce masa ruh kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahu bi قلوبهم min wa بروح jannatin tajri min tahtiha al تحتها khalidina fiha to wannan mun buga misali kalma ce kwaya eh kalmar ruhu a qur'ani amma ƙarya kake baka isa ka bata ma'ana kwaya eh ba tana ɗaukar ma'anoni da yawa haka kalmar hadisi a larabci tana ɗaukar sabon abu da Allah ya faɗa a cikin waɗannan ayoyin guda biyu kafin nan sai da yace wa idza qila lahum urka'u la mi wa idza qila lahum urka'u la yarka'u sai yace mai wailun wailun yawma idhin lil mukaththibin sai yace fa bi ayyi min fa bi ayyi hadithin ba'da fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun Allah yake ce musu kafirai wa idza qila lahum murka'u an ce ku yi ruku sai su ce ba za su yi ba sai Allah yake wailun yawma idil lil mukaddibin kalmar azaba ta tabbata gobe alkiyama ga masu ƙaryata sai ya ce wa idza qila lahum murka'u la yarka'un wailun yawma idil lil mukaddibin sai ya ce fa bi ayyi hadithin da wani sabon abu za su yi imani bayan alqur'ani bayanin da annabi ya ga qur'ani sabon abu ne kuma idan malamai suka ce hadisi me suke nufi abinda annabi ya faɗa ko ya yi na aiki ko akai a gaban shi ya tabbatar shi suke cewa hadisi kamar yadda a hausa ka yadda in an ce ƙwarya ga ma'anarta amma a wancan ɓangaren ga ma'anar da masu ma'ana ke bata wannan bai hana a larabci a samu kalma ga ma'anarta a nan amma malamai suna bata wata ma'ana daban ba wannan ma'anar da kai ka sani ba shi yasa malamai suke cewa man takallama fi ghairi fanni da zaran mutum ya zo yana magana a fannin da ba nashi ba to yana bude baki zai yi magana sai ya zo da ababen ban mamaki kwaran gasken gaske sai ya zo da ababen ban mamaki kwaran gasken gaske to shi yasa na ce muku wannan shine sunan da ya dace da su ƙala ƙatanci ko ta tsinanci wannan shine da dukkan ayoyin da suke kafa hujja da su a Qur'ani wanda ya sani ya sani akwai malaman su mun tattauna da su sun bujiro da ayan kuma mun ba su amsa a kansu ka je ka bincika ka nemi tattauna in ba ka sani ba don mu tattaunawa ta zama jiki gare mu mun zama jiki gare ta to don haka wannan shine mataki na farko mataki na biyu annabi muhammad kowane mutum ya san cewa ƙur'anin da ke hannunmu surorinsa surori ne daga surorin makka sai surorin ina madina amma abinda alƙur'ani ya nuna cewa an sauko wa da annabi alƙur'ani a cikin watan ramadana شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وين da muka yi imani da sunnar annabi Muhammad mun san annabi ya rayu shekara 23 shekara 13 a Makka goma a Madina sannan ya koma ya zuwa ga Allah in kai ka ce baka yadda ba to ka faɗa mana kwana nawa a makka ana saukar da ayoyin makka kwana nawa a madina ana saukar da surorin madina ka faɗa mana sannan mu annabin mu banda sunansa Muhammad da Allah ya faɗa a kur'ani sannan dan Abdullahi ne nasabarsa tana tikewa har zuwa ga adinana kai kuma annabinka sunansa Muhammad dan waye baka isa ba in bai a qur'ani za ka faɗa da ka faɗi muhammad shikenan daga nan baka da ƙarin bayani amma mu muna da shi wayannan mutanen da suke ta wannan ƙaryar ka tambaye su suna yin kaciya ko ba sa yi to maganar kaciya magana ce ta ƙur'ani ko magana ce ta sunnar annabi in ka isa ka zo duk ƙur'ani sura ɗari da goma sha hudu ka faɗa mana inda ka dogara inda Allah ya ce kai kaciya ko kuwa ba zai ka zo kai mana bayani ba kan mambari ka ce ga ayar suna yin aski ko ba sa yi Allah hana aski yayi yace kada a yi aski sai a munasaba guda biyu يا آيات وأتم الحج والأمرة وأتم الحج والأمرة لله فإني فإن أزرتم فما استيسر من الحدي فمن لم يجد فلا تعلقوا ولا تعلقوا رؤوسكم حتى بلغ الحدي مهلة ساتنانا تامس آية ولا تعلقوا ولا تعلقوا رؤوسكم حتى بلغ الحدي مهلة ساتنانا تامس ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي مهلة لا نتامس بكتاب ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي مهلة الله سوى كدكوا يأسكي حسيكم كورا حدايا تاتف عند دعكي ينكتا dan girman Allah suna yin aski a lokacin da ba su kora hadaya ba ko ba sa yi to su zo su faɗa mana dalili a Qur'ani inda Allah ya ce su kuma ai Allah hana su yi لقد صدق الله رسوله الرؤيا لقد صدق الله رسوله الرؤيا لدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا الله سيئا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الله يا ذات لتاوى النبي صلى الله عليه وسلم يتي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن الله يتذاكو شغا مسلاتي من الفرماء ألوك تبدأ شغا sai Allah ya ce amini na na muhalliqina ru'usakum sai in za a shiga masallaci mai alfarma ne sannan Allah ya ce ku aske kanku ko wani sai idan ba a waɗannan munasabobin guda biyu ba Qur'ani Allah hana ya ce kada ma a yi aski amma dan Allah masu wannan aqidar mutum ba yana zuwa ba duk sati sati ko wata wata a mai aski a mai gyaran fuska yanzu yana zagaya mutane ido ba suna yi ba suna yi sai da haka wannan addinin rena hankalin mutane ne mu mu ne muka yadda da qur'ani a matsayi na farko annabi kafin ya bar duniya ya sha faɗa yana cewa fa inna asdaqal hadisi kalamullah zancen da yafi kowa gaskiya a duniya shine maganan Allah amma wa khairul hadi shiryar da ta fita kowa a duniya ita ce ta annabi Muhammad ibnu qayyim yana faɗa yana cewa nurun nubuwati مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه dalila. hasken da annabi ya zo da shi daga wajen Allah kamar rana yake amma faga ga idan da yake gani ka rike shi a madan dalili yace fa ilan nubuwati lam yanalka diya'uha fal aqlu la yahdika qattu sabila idan hasken da annabi ya zo da shi daga wajen Allah bai ishe ka shirya ba to har abada hankalinka bai isa ya zama da kishire da kai ba da haka yake cewa ƙurful huda masduratun illa ala man an hadal wahayi waccan zila duk wata hanya da dan adam zai bi ya koma zuwa ga Allah lami lafiya lau to Allah ya toshe ta sai ya dawo ya bi ta hannun manzon Allah da haka yake cewa ya ɗaliban darkal huda bil asli dunan naqli lan talqali zaka dalila fa idza amatta an at-tariqi ta'ammadan fa'alam bi annaka ma aratta wusula da ka karkata hanya a ina ba za ka kai ba da haka yake faɗa yake cewa ya ɗaliban darkal huda ya kai mai neman shirya ta hanyar hankali ba ta hanyar riko da abin da annabi zo da shi daga wajen Allah ba har abada ba yadda za a yi ka samu shirya wai da tsabaragen zunzurutun molon kanka kawai ba da yi ba wani daga cikinsu ku riƙe ta wannan ita ce tambaya ta farko da zan musu duk wanda yake da amsa ina jiran shi ya zo ba jayayya da zamu yi ba da kai ba musu ba kai ba ko ba wa gefe zan yi mutane na jin ka suna da hankali in ya tambayar in ka ba da amsa shi kenan mutane za su gamsu ka ba da amsa da muka tattauna da shi na ce masa a cikin alkur'ani Allah da ya tashi ya ce yusikumullahu fi me yusikumullahu fi auladikum ya za maza da mata lizakari mithlu hadhil sayayi Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya akan matsalar gado dangane da 'ya'yanku. sai ya ce lizakari hadhil unsayin mace a wajen rabon gado da ɗa namiji za a ba mace wato namiji a bashi ninki biyu mace a bata daya idan yanzu mutum ya mutu ya bar naira dubu ɗari uku yana da ɗa namiji ɗaya yana da mace ɗaya nawa za a ba namijin dubu ɗari biyu nawa za a ba mace sai na mai tambaya na ce idan mutum ya mutu ya bar mace ɗaya sai ya bar ɗa shi ba namiji ba shi ba mace ba ko ya mutu ya bar namiji ɗaya sannan ya bar wani ɗa shi ba mace ba shi ba namiji ina so ka faɗa min da nassin qur'ani shi ne za a bashi shi ne yace ƙarya ne ai ba wani mutum a duniya wanda ba namiji ba ba mace ba ya ta kawo ayan man khalaqa zakar wal وما خلق الذكر والأنثى ومن كل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ya ta kawo wayannan ayoyin ya ce ya karya ne duk duniya ba wani mutum wanda shi ba namiji ba shi ba mace ba wai in na isa in kawo mutumin da yake a duniyar nan wai shi ba namiji ba ne shi ba mace ba kaga idan muka ɗauki wannan komular taka abin da zai bayu na farko dai kai da kanka ayar da kuke hujja da ita cewa qur'anin qur'ani tibyanan ne da kulli shay'in yanzu ka yadda wannan matsalar qur'ani bai bayani akan ta ba dan ka ce babu na biyu dukkan abin da yake waqi'i idan ka ce wa mutane ƙarya ne to wannan magana fa ko Allah ne ya faɗe ta in Allah madaukakin sarki ya ce wa mutane babu abu sannan mutane suka ga kuma abin gashi a fili yana tafiya an samu cin karo ko ba a samu ba to dole a duba me Allah yake nufi sannan wannan abin da yake faruwa ya kuma sa. na ce bari baka misali yanzu Allah da ya tashi ya ce laqad khalaqnal insana fi me لقد خلقنا الإنسان في قبد في أحسن ما لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Allah ne ya ce mun halicci dan adam cikin mafi kyawun sifa dan girman Allah barin tambaye ku a nan wajen idan aka tambaye ka aka ce mutanen duniya dukan kyawawa ne wata amsa za ka bayar e kuwa eh yanzu Allah ya karya ba shi ya ce laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim ba kuma yanzu wadda dalilu ala zalika akwai daga cikin mu nan yanzu akwai wani inda za a haɗa shi da wata da aure ko da kuɗin duniya nan za a haɗa shi a ɗaure a ƙafa na nan idan Allah ba zai dai aure ta ba Allah ya yi ƙarya na ce to kaga idan yanzu saboda Allah ya ce laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim Allah ya halicci dan adam cikin mafi kyawun sifa sai aka ce ga wani mutum wanda halittarsa akwai matsala kace ai ƙarya ne ta yaya Allah zai ce fi ahsani taqwim kuma a ce ga wani mutum mummuna ƙarya ne duk duniya ba wani mutum mummuna don girman Allah wannan magana ta ka mutane za su yarda da ita kaga dole ka san wannan waki inda ya faru ya hukuncinsa wannan kuma ayar da Allah ya faɗa mai Allah yake nufi sai na ce mata wannan matsalar ayoyin da ka kawo mahallinsu daban akwai abin da ake ce masa annadir kalma'adu abin da yake ba shi ya fi yawa ba kamar babu shi ne bayan mun yi wannan gardamar da shi a satin duk wanda ke so a yanzu tun da duniya ce ta intanet ko idan kana so ka gaggata ni ko ka ta ni a yanzu in na faɗa abu za ka iya bincika ka shiga shafin bbc ɓangaren hausa a satin da ya ce ƙarya ne sai ga bbc hausa sun je sun yi fila da wani sun ɗauko hoton fuskar fuskarsa ne kawai ba su nuna ba gashi a surarsa haka a tsaye ƙira za ga kamar na namiji ne amma yana da gaba irin na mace sannan yana da gaba irin na namiji sannan yana da mama irin na mata sannan kuma yana yin al'ada duk ƙarshen wata yanzu ka san bature ne kace zai aya ƙarya ne bai wa a nuna maka kuma yaga wannan kuma kace Allah ne ya faɗa ya ce babu sai ta ta Qur'anin ma na kama akwai matsala to da ya ga shi da amsar da zai bayar sai ce karya ne ba wani mutum a duniya wanda ba namiji ba ba mace ba to wannan ita ce tambayar da nake da shi ta farko duk ɗan ƙala ƙato ko ɗan tatsi ne da yake da amsar da zai bayar in yana da ita in namiji ne da mace aka rasu aka bari ba matsala Allah ya ce liddaka da mislu haddul mai amma idan wannan ne shi ba namiji ba shi ba mace ba ina so ka ayo mun barin nan ka zo ka faɗa min ayar qur'ani da tace shi wannan mai za a bashi wannan ita ce tambaya ta ta farko akan ku wannan ita ce tambaya ta ta farko akan ku da za ku ba da amsa akan ta saboda haka wannan addini ne na rainin hankalin mutane da rainin wayo kuma inda a ce a zamanance za mu karatun da projecto wani abin in ina faɗa ma mutane shi nuna musu zan dingare kuma wata rana idan Allah ya dawo da mu ba wannan mumbarin za a kafa ba a'a allo za mu saka da projecto in na faɗa abin faɗa muku ce ga dalilin gashi wani abin ka ga hoto na bidiyo mai motsi in nuna maka dan ka gane cewa ba karatu bane da ake yin sadaka ba karatu bane na shafi faɗi wannan shine abu na farko da haka suna kama hujja da ayoyi da yawa cikin qur'ani ai Allah ya faɗa ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan me qalilan ma tadhakkaru wai Allah ya ce ittabi'u ku bi ma unzila ilaykum abinda aka saukar gare ku min rabbikum daga ubangijinku wala tattabi'u kada ku bi min dunihi sai su ce duk wani abu wanda ba qur'ani ba shine min duni ka tambayi duk ɗalibin da ya san luga ya san nahau a ka'idar malaman balaga da malaman nahau galibi sukan ce addamiru ya uri ila aqrabil mazkur Allah cewa ittabi'u ku bi sai ya ce ma tana daga cikin almubuhamatu duk abin da aka saukar daga wajen ubangijinku sai ya ce wala tattabi'u kada ku bi min dunihi kun ga ga kum ga dole kada ku bi koma bayan shi Allah din sai su ɗauke kalmar damiri su dawo da ita zuwa ga unzila bayan ba ita ba ce take biye abin da ke biye kalmar rabbu ce take biye damiru zai dawo zuwa ga ubangiji sai su fassara kalmar cewa wai kada abu wani abu koma bayan qur'ani sannan kalmar ma da Allah ya ce wala tattabi'u min ittabi'u ma unzila ilaykum to Allah ya faɗi ma din da mai da mai ya saukar mana وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأنزل الله إليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم إيه. وكان فضل الله عليك عظيما لا تسيا وأنزل الله عليك الكتاب الله يا سكر مكدا الكتاب والحكمة وأن شيء فسر مك وأنت ما عند أكتي أن سوكرتك لا الله ya اتبعوا ما أنزل إليكم ilaykum da haka الوحي المطلوب akwai wahayin da ake tilawarsa shine qur'ani akwai wahayin da annabi yake bayani da bakinsa bisa ga ka'ida na wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin to sai suka ce sun yadda da wancan wahayin ba su yadda da wannan wahayin ba wacce ita ce tambaya ta ta farko na ce tilka asharatun kamila zan yi tambaya guda goma don muku duk wanda yake da amsa ko ba yanzu ba ran da na dawo garin nan ya shirya amsar da zai bani tambaya ta biyu da za ku bani amsa Allah da ya tashi ya faɗi cewa ƙididdigar watanni a wajen shi guda goma sha biyu ne kuma ya ce tun ranar da ya halici mai da ƙasa ya ce kuma fi kitabin lahi suna cikin littafin Allah ya ce a ciki akwai watanni guda hudu masu alfarma إن عدة الشهور إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله أه؟ يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم أه؟ ذلك دينه القيوم الله إن عدة الشهور إذا دقوة وتنلي أودا الله إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا سنة في كتاب الله أتكل للتاج الله ita kanta kalmar alkitabu a ƙur'ani tana ɗaukar ma'ana ta kai guda goma ran da ka hayo baka sani ba sai mu tsare ka da karatu kuma Allah yake cewa inna iddatash shuhuri inda Allah na ashar shaharan fi kitabillahi a cikin littafin Allah wanne ƙur'ani wannan kai zaka zo ka ba mu amsa kuma yake yawma khalaqa samawati wal ard tun ran da Allah ya halitta sammai da ƙasai sai ya ce min ha daga cikin watanni hudun masu alfarma akwai arba'atul huru, watanni hudu masu alfarma to da labarin tambaye ku a dukkan watannin da ake lissafi a shekara na musulunci babu watan da alkur'ani ya ambata sai watan ramadana kawai شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وانا اتسي امسد ذاك ذوك باير سيك فرع من هدى ما سأل فرما دا سونا ينسد آية دا الله يفعل القرآن وانا اتسي تنبيع تاتبيو ذاك ذاك ذاك tambaya ta uku Allah ya ce alhajju ashhurun ne alhajju ashhurun ma'luma Allah ya ce mana watannin aikin hajji sanannu ne kuma ta abin da Allah ya ce sananne ne ya kamata a yi ne a san shi amma mu da muke mabiya sunnar annabi Muhammad mun san su ko mu san su ba mun san su watan da ake fara aikin hajji da watan da yake kariya ba iskali to tunda an ce alhajji ashhurun ma'aluma to sai ka ayo ita ce tambaya ta ta uku sai ka faɗa mana ka ce watannin aikin hajji da wata kaza ne da wata kaza da wata kaza kuma a cikin qur'ani ga su ba shi kenan ba ba ai ba matsala ba ce ta rigima matsala ce ta karatu amsa kawai za ka bani kuma karka ku karance min a'a ai yanzu yadda abin yake ba yadda abin yake ba tunda alhajji ashhurun su ne watannin aikin hajjin nan sanannu ne kawai da kawai za ka ce a aya ta kaza a sura ta kaza Allah ya faɗe su shikenan shikenan ba rigima ba ne wannan ita ce tambaya ta ta uku tambaya ta hudu a aikin hajjin Allah madaukakin sarki da ya tashi ya ce wal yatawafu bil bait mai wal yatawafu bil bait atiq ya ce idan an ji ayi tawafi wal yatawafu bil bait atiq ayi tawafi tambaya ta ta huda anan idan za a yi tawafin ta dama za a fara ko ta hagu kuma guda nawa za a yi in ka taso kawai ta ga aya ka ce a sura ta kaza Allah ya ce ta dama na a fara ga inda ya ce a fara sannan ga adadin da ce za a yi wannan ita ce tambaya ta nawa ta hudu kuma guda goma na ce zai yi sai sun zama tilka asharatun ne kamila wayannan su ne tambayoyi guda goma da za a yi musu in ba haka baya za mutane su zo da sunan addini suna raina hankalin mutane sahabban annabi muhammad annabi ya bar duniya ya bai adadi na ɗalibai na sahabbai wanda sun kai mutum wajen dubu ɗari da sha biyar kaji mutum ya zo yana dan reni yana ce maka sahabban annabi ko ina qur'ani yace sahabban annabi uhu wani da na matsa mai waya Allah ya ce gashi idai yaqulu li sahibihi ce to ai kalmar sahib a qur'ani tana daukan ma'ana guda tara wannan ma'anar da malamai suke nufi ta sahabi ita suke nufi da sahibi na ta in baka sani ba sai in ta janyo ma ayoyin da Allah ya ta maganar sahib sahib sahib ba ya kira mata da sahiba wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada mai yafirru me yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa ummihi wa cewa. wa sahibatihi wa bani. mata ya zama Allah ya ce mata sahiba shi yasa Allah ya ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattaqada sahibatan wala walada Allah bai riki da ba ko mata sai mata aka ce mata sahiba dan haka wayannan yana daga cikin al'amura na kaman kana nuna cewa lokaci ya yi ko to tun da mai lokaci ya fara zuwa barin jero tambayoyi na guda na yi guda nawa yanzu hudu saura guda shida ku barin jero tambayoyi na a jere guda shida sun da saura hudu ya rage a duk ƙur'ani a surorinsa ɗari da goma sha hudu aya dubu shida da ‘yan kai a watan ruwayar tun da ba sa so a ce ruwaya kuma sai an ce a wata ruwayar adadin ya mafi haka shi yasa in ka buɗe ƙur'anin sai ka samu wannan surar mai ƙur'anin warshe ce surar nan makiya ce amma mai ƙur'anin hamsu ya ce wannan surar madaniya ce kuma duk ƙur'ani ɗaya ya kai wannan ya tafi ya ce madaniya ce ya kai wannan ya ce makiya ce ka samu lokaci ka duba ƙur'anin da kyau za ka gani wannan ya ce adadin ayoyin kaza ne wannan na adadin ayoyin wannan sufi na wannan ya kai haka ba wanda Allah ya ambaci sunansa a duk wanda sa annabi ya rayu da su cikin sahabbai sai mutum ɗaya wa kenan zai na harisa a cikin suratul ahzab وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أو اتق الله وتخفي مي وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشيه إيه؟ فلما قضى زوج منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرام أنه في أزواج أدعيائهم إذا wa منهن وطرا نعم وكان أمر الله مفعولا ba wanda qur'ani ya ambata duk cikin zaidu kawai Allah ya ce falamma qada zaidun minha wataran Allah ya ce zawwajnaka sai muka aura maka da ita to wannan matar da Allah ya ce zawwajnaka ha mun aura maka da ita shi zai ba an san shi ba to ka zo ka faɗa mana wace ce matar ita ce tambaya ta biyar kuma Allah ya ɗauro auren daga sama ya ce zawwajina ka mu ne muka ɗaura maka aure da ita tambaya ta wannan ita ce ta biyar tambaya ta shida الله يا آية النبي وأولاد المؤمنين من أنفسهم النبي وأولاد المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الله يا النبي النبي صلى الله عليه وسلم أولاد المؤمنين من أنفسهم يا فس ويوا عليك الدم من سما دليش سيت وأزواجه أمهاتهم ما تن النبي إن كان مؤمنين كان إيمانه وركته ba haka bane a cikin mu nan waye bai san uwar ba ko ba in ta haife ka ba in ka taso sai ka binciki a tarihi ne sunanta ba haka bane to ya aka yi kasan uwarka da ta haife ka uwarka da qur'ani ya faɗa baka san sunanta ba ta shida to zo ka faɗa mana sunayen wacce Allah ya ce uwarka ce ka san uwarka ta gida amma baka san uwarka ta qur'ani ba ko kuwa sai ka zo ka faɗa ka ce ta wannan ita ce tambaya ta nawa tambaya ta shida saura tambaya hudu wanda sai sun zama tilka asharatun suna nan da yawa a ƙur'ani Allah maɗaukakin sarki da ya tashi wannan ita ce ta bakwai ko yace rabbul mashariki wa rabbul magharibi rabbul mashariki wa rabbul magharibi eh. la ilaha illa hu eh. fattakhidhu wakila yace ubangijin gabas ubangijin yamma dan Allah barin tambaye ku ina ne gabas ina ne yamma a ya naga yi shiru rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila tambaya ina ne gabas da Allah ina ne yamma a yanzu ina take tunda ni ba dan gari bane nan ko nan ko nan ne yamma ko to Allah ne yace rabbul mashriqi ubangijin gabas sannan yace ubangijin yamma ko to wata ayar Allah yace fala uqsimu bi rabbil rabbul mashriqaini rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain to ina ne gabas biyu ina ne yamma biyu فلا أقسم برب المشارق فلا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إيه؟ إنا مي إنا لقادرون إنا لقادرون to da Allah ina ne gabar da yawa ina ne yamma da yawa sai garo ka hawo murin nan kawo mutane bayani yanzu dai kun yarda duk mai hankali ya yadda ga gabas nan ko kuma ne to sai ka zo ka nuna mana ina ne gabas biyu yamma biyu ina ne gabas da yawa ina ne yamma da yawa wannan ita ce tambaya ta nawa sannan sai ka ji mutum ya ce wai kawai kai ba kai karatu ba karatun ma wahala yake ba larabcin ma da Allah ya ce da shi za a fahimci ƙur'anin baka san larabcin ba in ka isa ka hau in kaɗo na ja na ce ka yi irabi na na hauka kasa sai na gaggaura mamari wallahi kalma in ka kawo ka ce mutum ya faɗi masdarin kalma ya sarrafa maka kalma daga fi'ili sulasi ta koma madi mudari'i amri ismu fa'il ismu maf'ul ya zuwa ga masdarin kalma ba zai iya ba amma mutum ya iya rigima ka tambayi mutum mai bambancin tsakanin fi'ili sulasi al-mujarrad da sulasi mazidun bai sani ba ba zai yi ba amma mutum ya ji ya ɗauko rigimar da tafi ƙarfin shi tunda malam Abubakar gumi Allah ya ji kansa yayi Qur'ani mai fassara da Hausa wani ba sai ya je makaranta ba inda ya iya karatu zai iya dudduba ya gane daga nan kawai zai fito ya ce kowa ƙarya ne ma ya ce hadisan ƙarya ne ya ce wannan ayar ai ta ci karo dawa da hadisi ko da haka hadisin ƙarya ne to tambaya ta ta takwas da ta tara da ta goma da zan cike da ita yana da alaƙa da ayoyin ƙur'ani ne ai yanzu waɗannan tambayar da na yi ta bakwai cewa ubangijin gabas ko ba ƙur'ani ba ne sai ka zo suka ba mu amsa kuma wannan tambaya ne ne dole da na dawo sai ka zo ka da amsa amma in kana maganar cewa a zauna a tattauna ne a ni duk wanda ya sanni ya san ba haka tsari na yake ba yanzu karatu muka doyi karatu za a yi nan da duk ka shirya kace ka shirya za a zo a tattauna a jayayyar karatun to sai mu haɗu watakila gidan mai garin nan a ba da abinci a ɗiba a zauna da safe a je a asal karfe tara an fara sai a zahar a dawo a yi sallah a sake koma zuwa magariba a samu kamar awa takwas ko goma za ka gane ko waye za mu gane ko kai waye amma kai yanzu kun zo karatu wani kai zuwa zai hamun barin ku ya matsa mun barin ya gaba ba karatu ba ba abin da ya sani Allah madaukakin sarki a Qur'ani ya faɗa yake cewa falanas alannan ladina ursila ilayhi falanas alannan ladina ursila ilayhim wa lanas alannal mursalin ba Allah bane yace falanas alannan ladina ursila ilayhim manzannin da Allah ya aiko Allah yace sai ya tambaye su kuma wallahi sai ya tambaye mutanen da aiko a wata ayar Allah cewa yi duk wanda zai shiga wuta kafin ma ya shiga wuta sai mala'iku sun tambaye shi yace alami atukum nadir قالوا بلى قد جاءنا نذير الله ne anan wajen yace zai tambaya amma a wani wajen sai yace fa yawma idin la yasalu an dhanbihi insu wala ajan anan wajen yace sai yayi tambaya amma yace a wani wajen fa yawma idin la yasalu an dhanbihi insu wala me ba za a mutum ko aljani akan zanubin shi ba Allah ne a can wajen sai ya tambaya a nan wajen su ce kuma ba zai mai ba da hadisi ne ya faɗa cewa Allah ya ce zai tambaya a nan hadisi ya ce ba za a tambaya ba shike ne yanzu mutum cikin sauƙi zo ta ai hadisin ƙarya ne wannan hadisin ya doki Qur'ani to sai ka zo ka ba da amsar suwa Allah zai tambaya a can suwa kuma Allah ba zai tambaya ba a nan akwai ma waɗanda Allah yake cewa waqifuhum innahum min waqifuhum innahum mas'ulun Allah ya ku tsayar da su lalle su ababan tambaya ne sai an tambaye su to wannan ita ce tambaya ta tara da zaka bada amsa a kanta sannan tambaya ta goma doka da ta tashi ta maganar sa hijabi da Allah ya tashi sai ya fara da matan mai gida babban mai gida annabi Muhammad yace ya ayyuhan nabi qul li azwajika ya ayyuhan nabi qul li wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin yace ya ayyuhan nabi sai ce qul li azwajika ka faɗawa wa matanka matan maka ce sune iyayen mu'mini ba mu muka ce ba kuma Allah ne yace kar ka je ka ce shi ma tsala kato ne sai ya ce wa banatika da 'ya'yanka kai annabi Muhammad annabi yana da 'ya'ya ko bai da shi to duk da ka faɗa mana da waye da waye ƴaƴan nashi in yana da su shi ne Allah kawai cewa wa banatika in kuma ka ce a'a annabi yana da 'ya'ya ba a san su ba oh kai 'ya'yan da babanka ka haifa sun fi 'ya'yan da annabi ya haifa muhimmanci shi yasa kai aka san naka ƴaƴan amma annabin da Allah ya turo maka da Qur'ani ba a san nashi ƴaƴan ba eh to suna nan irin waɗannan tambayoyin sun kai guda 250 da aka tsaya a nan tun ɗazu mai dakatarwa yake cewa dare ya yi dagaci ko mai tunamu dagacin wannan gari mai gari yana tare da mutum da aka fara wannan karatu mai gari muna maka addu'a da fatan alheri Allah ya marayuwarka albarka Allah ya shirya maka iyalanka yadda fiye da yadda kake kokari gurin yi musu tarbiyya da haka zan yi kokari in ci birki a nan kamar yadda na faɗa a farkon karatu cewa wannan tattaunawa da debate da munazara muna yin sa ne a mataki na duniya wanda suka sani duk wani wanda yake ya kauce wa tafarkin annabi babu wanda ba a ja da shi ba saboda haka a muna roƙon Allah Allah ya ƙara mu wannan gari albarka wa samarin da suke ciki wanda suka karkace Allah ka dawo da su kan hanya wayanda suke kan hanya ta addini kuma Allah ka tabbatar da su abin duk da zai zama damuwa da matsala a wannan gari to Allah ya kawar da shi muna roƙon Allah ta'ala Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya wannan zaɓe mai zuwa Allah kada ya ban mu da zaɓen mu Allah ka zaɓa mana abin da zai zama alheri wanda su ne matsalar Najeriya ba za ta zauna lafiya ba Allah ka kawar da su Najeriya ta zauna lafiya wanda suke shiryo sharri daga cikin gida ne ko waje inda fitintinin nan ke faruwa ana ɗiban rayukan al'umma ana yi gaba da su to Allah ka isa wa al'umma a kansu da haka ina ganin zan yi ƙoƙarin tsaya nan saboda dare yayi